Assalamu alaikum masu sauraron mu. da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna abota ce ko soyayya kashi na hudu. Da fatan mun sha ruwa lafiya Allah karfi batun mami su mami. Tana koma gida ta wanka ta tun dasa ta sauka kasa aka dasa hira. Tana ba su mamaka da labarin abin da ya faru. tsakanin ta da mai waya jiya da yau nan mama gari ta ce ta haɗa masa da tasa da tasa da sabuwar gabaki ɗaya ta ce mata kuwa to suka ci gaba da hira yau kan tun tara mama gari ta ce ta je ta kwanta bisa sabon umarnin madan ta ce rashin isasshen barci ne yasa ba ta tashi da wuri kashe gari sai da ta shiga kowane kilas hakan yasa ta ga labaita don kowa tambastan da ta fara da ta fara school ba ta taba zama awa hudu a aji ba shi yasa duk cikin result din na first semester da second semester ba wani abun arziki ta ba daga ecf kwana biya ka ta dinga zama aji duk da so da duk da da yawan malaman da suke shigowa suke fita ba ta fahimtar abin da suke koya sai malam ne faɗin wat shi ma tun ba ta ganewa ta zo tana gane abin da yake koyarwa tun kuma daga ranar da ya ajiye mata waya ba ta kuma haɗuwa da haidar ba yau kan allah su ba su da lakta da yawa don har sun gama wayar ta ta duba ta ga ɗaya da rabi masallaci ta fara zuwa ta sallah sannan ta wuce wajen cin abinci restaurant da ta haɗu da su haidar ta shiga don so take sa haɗu domin ta maida mishi da wayar don ita fa allah sai ya karɓa don saboda shi ta siya har kuwa tana shiga ta hango fuskar jamil darat kuwa ta yi can shi ma yana ganin ta ya saka mata murmushi kujera ta za ta zauna wanda sai lokacin na da ganta ɗauke kan shi ya yi bayan ya haɗe rai bata kula hakan ba ta shiga gaida su jamil ne kaɗai ya amsa mata yana tambayar ya take ta ce lafiya kalau sannan ta kuma kalla da ta gaida shi daban da lafiya kawai amsa mata ya ɗauke kai ya shiga danna wata waya da ta gani a hannun shi amma ya da ba dai kasi wata wayar ba bayan ga taka a na. banza ya mata don ya fahimci yarinya ta take yan rainin hankali ce shi kuma ga shi kamar kowane aliyu baya son raini shi sa ma baya shiga harkar yan mata ko a ina in dai ba yan uwansa na kusa da kusa ba to idan ba su ya kai ba ina ka samu ko ara masa ta ga kai yaya jamil da a fuskarsa jamil ba bata amsa don yarinyar dariya da nishaɗi take ba shi eh ta wace na ara masa ta ce na ara masa firiti ta kalli jamil ramarin da ya sa shi faɗin wawo a cikin ransa ka gani gashi nan ka ƙare da aron waya bayan ga taka salon wata rana ya maka gori ya ce ai da ka taɓa aron waya a gunsa don haka karfa kanka asiri ga shi nan ka amshi taka ko ba haka ba ta ƙarasa cikin sigar tambaya ga jamil kafin ta shiga birkita kayan jakarta ta ɗauko wayar tabbas haka ne ku ce kuma ni ma fa ba sa raina na ba shi aron ba kawai dai ba da zan yi ne amma dole ma in yi mishi gori nan gaba Allah ya sa Allah ya sa ya faɗa da bakin sa bai kaji wayar nan dama saboda ita nake ta neman ku in ba ku haka na tafi kallon wayar da ta biya gaban sai tare da kallon ta daidai lokacin da ta miƙe don tafiya sa ni ya tura wayar gabanta ƙangance ido ta cikin sanyin tsiwa sai dai kwarjinin sa ba zai bar ta ba dole maganar ta fito normal yadda ta saba wagga ya haidar wani irin mutum ne sai wannan lashinka nake kana butsarewa ni kan na gaji to ka ɗauka ka yar dan ni na fita hakinka banda mama ta faɗa mana Allah ya sa ikin kabari ce da Allah ba zan bayar da wayannan ba sai ka yi ta kuka tukunna ato miƙewa Jamile da sauri ganin tana niyyar jan jakarta ina kuma za ki tafi ba mu gama hirar mu ba firiti ko kuwa kuna da lacca ne yanzu Rauro da idanuwa ce kamar za ta fashe da kuka mun gama lacca tun da sai dai zan ɗan shiga library ne in ga zan iya fahimtar karatun nan dan in ban iya ba ma sai ta yi gutsu-gutsu da nama na ta warbaɗa yari ta bayar sadaka kasa dana dariyar sai sai da ta fito sosai ya yayi dama ana yanka naman mutum a sayaji a sadaka ne ban sani ba ko ba a yi ma sai ta fara a kaina na sani shi yasa gwara in je in ta haddace su ko ban gane ba yanda in ta kira bidiyo kwal zan ta zuba mata shi zauna mu yi magana furiki zama ce tana kallon shi kafin ta riƙe ba alamun mamaki tun da sai wani faɗa sunana kake mama yana kasan na ne iye eh? ban san sunanki ba ne kawai da na ganki so beautiful ne shi yasa kika ji ina kiran ki da furiki ya faɗa yana watsa hannayensa ko ce ta jingina a jikinta da bayan kujera ta fara magana a sanyi. ga fafi ne ya samu firiji saboda ya ce ina da kyau sosai ita kuma ma kullum mummuna take ce mun shi yasa ma ba ta kira na da firiji sai dai diya ko bebi Fisa billa ai dai ina da kyau ko in jiwa ai ba na jin kan makarantar nan akwai wanda ta kai ki muni haidar ya faɗa tun kafin jamil da ta tambaya ba ta amsa turo baki ta yi turo baki ta yi ta maida masa majalinan fa ba ta barin sai ta kwana na ɗan abin kai ma mummuna ne har ma gwara ne shekaran jiya fa kwarewa da na yi na tsabar munin da na gani a tattare da kai ne dariya ya har haƙoransa suka bayyana jin abin da ta faɗa saboda tarama sa ta ce ba shi da kyau saboda ya faɗa mata a ita ma da kuma cewa kuma ba ya jingina da kujera ya ci gaba da binsu da kallo yana jin yadda jamil ke faɗa mata irin kyanta ita kuma sai washe kanana haƙoranta take saboda jin daɗin abin da yake faɗa mata a wani department kike sista department ɗin computer science Muda baki ya cike da mamaki yana sakin dariya ya ce mun mafa nan muke level 4 kefa sai da ta mutsa fuska don ita yi karatun mafa ba so take yi ba ta ce level 1 fa na fara kai ba ai na ta level 2 kike dariya ta sa tana tuno karatunta na wasan kafin ta shiga bashi labarin da tuni labar tuɗin fa nake hmm. to ni dai ba gane komai nake a karatun ba shi ya sa ma result dina na fes da second semester E da F ne tsaba farashin kokari na sa makaranta suka yi withdrawing dina a lokacin na yi farin ciki oba don ba na son karatu ko kaɗan sai kuma katsan kwafi ya nema min su kuɗin nan wai punishment shi ya dage sai na yi karatu ya kuma wallahi ba wani gane sosai shi ya sa ma mata ce wannan kara in ban yi kokari ba kauye za ta kai ni wajen su goggoji ta ƙara shi da yanayin da fuskarta ta ta koma wani iri ya da takumi kuwa karatu ba wahala ku yi ce sai dai an baki sakanki ba musamman karatun bangaren mu kin ga gashi mu har muna lastiya saboda mun sa san abin aron mu ni ma zan kokarta ko don kar a kai ni kauyen su gwaggodi amma Allah ba na gane karatun da yawan malaman da suke shigo mana abokin gayan kiyaye da kwaro ne a kwamfuta duk department din mu shi yake overall in kina so har ya koya miki zai dinga yi ko yayin firiti duk yana jin abin da suke tattauna zai ce kuma ba sani ma rufe idan sai kamar mai bacci shi ba muskili ba ne ba don yana wasa da dariyarsa idan ya so kawai da ya akwai lokuta irin haka da yake kamewa guri guda gudun raini Na allah da gaske za ku koya min yaya toshe bakin jamilu toshe baki jamile jin wani sabon suna wai yaya har da kuma furen ya dare da ga yarinya mai irin wannan kwarin gwiwa da take kallon haidar tana faɗa masa maganganu haka ba sai ita tun aka ramanta ya gane ba wai raini ko na bai sa take haka ba a ita ɗin haka take kawai tana faɗa abin da yake cikin zuciyarta ne khadija ta zauna tana faɗa mushi irin yadda makarantarsu ta yi wuzuroyin ɗinta saboda rashin ƙoƙari abin da da yawan 'yan mata da suka samu irin haka suke ɓoyewa sai dai ita ko a jikinta ma ba da labari take sake marere cewa ta yaɗa da haɗe hannunta alamun roƙo in kana yi wa Allah da annabi ka dinga koya min haba dan Allah ka kalla 'ya'ya nake ke taimaka saboda sunan wana to kai ma ba sai ka ce ni ka ba ce amma ka zauna kana wani kyan kamshi in dan na ce kai mummuna ne to Allah ya sani ƙarya nake kawai na faɗa dai in rama ne dan haka ka manta ma da wannan ka goya min karatu kaji agogo wani ke duba tare da miƙewa don lokacin shiga aji ya yi ganin ya yi gaba abin sai ya sa ta bin shi da sauri ta miƙa mishi tana faɗin baka ɗauka ba hararar sai ya wuce ita kuma ta bayan sa sannan ta matsa wajen jamil Idris ya jamil ba na je tsin gidan sun bara ka mishi wayar can na san dole je ya kure ya karɓa, ko ba tunanin komai jamil da rubuta mata karamar fefa sannan ya wuce yana ɗaga mata hannu da kyare tun ma hajar da ya masa nisa suka jera zuwa hulɗar da za su yi lakca ɗin takardar ta rike tana kallon suna unguwar shara da 2. Na unguwarsu ɗaya sai dai su suna 1 ne ninki takardar ce ta sa a takardar sannan ta fice daga wajen tana kiran lambar sale yau kan bacci ta sha bayan ta ci abinci tana tashi ke sallah ta ja laftar din taron su take ta gwada yin karatu kamar yadda Jamilu ya ce fiye da awa uku tana zaune a gaban su ta, amma abin da ta fahimta ba wani abin a zuwa gani ba ne hakan ya sa ta tashi ta ture kwamfutar gefe ta janyo wayarta ta shiga buga gem abinta wata sauka ba sai daga sallar magarba lokacin ta yayi Falo ta samu su mama gaji suna kallon wani fim ɗin hausa ita ma ta zauna a wajensu alkuwa ta samu abin da take so domin fim ɗin barkwanci ne nan ta zauna suka yi ta dariyarsu sosai har ya ta tambaya sunan su ɗin fim ɗin aka gaya mata duk lokacin ta fara ganin shi haka suka zauna suna kallon sa aka gama ta kira sarah ta bashi kuɗi ta ce siyo musu abin taɓawa. sai da ke jina ta gama sannan ta sake ɗaukan waya ta shiga akawun ɗinta na wata salma ta buɗe mata an daɗe da buɗe akawun ɗin da tun dawowarta daga boston amma so ɗaya ta taba shiga ta fita don ita kam karatu na wahalar da ita shi yasa ma take ganin ba za ta iya karatun nobel ba duk yadda take so kuwa dan salma ta faɗa mata akwai daɗi duk dubawa ta shiga yi ko za ta samu labarin da ya kwanta mata ta shiga can ta fita aje ta samu wanda ya mata domin fita ma ta daga nan ta koma facebook ta ci gaba da harkokinta sai na ta soma shige ta sannan fati ya kira ta nan suka ta ke suka yi ta hirarsu tana ba shi labari dan sai da ba shi labarin malaman makaranta da kuma mutumin da ya waya mai sunan yayanta da fim ɗin da suka kalla ɗazu komai sai ta ba shi labari daga haka suka gama ya sallama da ita kiran mata da sai da ta nutsu sau kafin ta danna kiran ko maganar ma a cikin ladabi take yanta ba kamar yadda take wa babanta ba sai da mata jaddada mata yin addu'a bacci kafin suka yi sallama ta kashe wayar safiya na yi mama gaji jarira mama gaji ce ta tashe ta ita kuma harira ta shiga kicin domin haɗa mata abinci farin cikin ta ɗaya yau juma'a laccar su tara zuwa goma ce sai goma zuwa sha ɗaya shikenan an tashi yau kan atamfa ma maza ta fitar mata riga da siket. kallon kayan ta yi don bata san kai na za ta fara sawa ba na haka ta kwala mama gadi kira tana zuwa ta tura mata kayan gawanta sai dai ta canza mata wasu ba za ta iya tafiya da wannan ba ba musu ta turo mata doguwar riga a shef ko da ta saka ta daɗe tana kallon zanta ta gaban madubi ganin yadda ta canja baki ɗaya kamar ba ita ba sai ta turare ce ta sa takalmi sannan ta ta fito hannun rike da ɗan kwalin harira ce ta karba ta ɗaura mata style irin na 'yan mata sosai kuwa ɗaurin ya fito da fuskar ta don ba karamin kyau ta ba duk da ba wata kwalliya sai sosai ba haka ta mata sallama ta shiga domin zuwa makaranta